This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Sabon zababben shugaban Amurka Donald Trump kenan. yayin da yake jawabi ga magoya bayansa gabanin ayyana nasararsa a hukumance ya ce wannan babban nasara ce ga jama'ar amurka da za ta ba mu damar sake dawo da darajar Amurka kuma. A hali yanzu dai an riga an ayyana shi wanda ya lashe zaɓe a hukumance kuma na tambayi wasu 'yan gana shin ko sun yi mamakin wannan sakamakon zaɓen. Maryam Bawa 'yar jarida ce mai zaman kanta. Ni bai yi mamaki cewa Donald Trump ne ya sake lashe zaɓe ba duk da wasu suna cewa da akwai dalilai da dama mai yiwa saboda ita Kamala mace ce da sauransu amma ni a nawa tunanin zan iya cewa saboda ya iya ya fitar da a manufofinsa ne ya iya ya fitar da su yadda ya kamata kuma a duk lokacin da ya tsaya ake tattauna da shi ba abin da yake mai da hankali a kai shine yadda ƙasar amurka za ta samu ci gaba to kaga wayannan bayanai da ya dage yana yi a ko da yaushe da akwai mutane da dama da za su yi ra'ayi da shi umar brema tsohon soja ne ba amurke dan asalin ghana wanda ya zo hutu ƙasar ghana kuma ya bibi yadda zaben ya gudana wishina ne a samu ita harris a ce ta amma mun gan waɗansu alamomi lokacin da yakin gaza ya tashi to sai ya biden administration suka gwada unwavering support ma israel ba su gwada tausayi zuwa ga yan palestinian kamar yadda suke supporting israel ba shi wannan kuma ya affect arab americans mentality da kuma democratic support ma shi biden harris administration sannan kuma abin da ake ce mai misinformation da disinformation ya permeate society in america cikin wanda election amma wannan kuma uma da su yan Donald Trump su suka posit mai hankalin mutane su na. kamar idan ita Harris in ta zo kan abin da mulki ya affect immigration mutane baki sun ta zuwa da barayi da ex-convict garuka Americans da kansu ma homeless ma ba su da wurin kwana amma an doke hotel an ba baki suna kwana cikin da sauran. Yunus Salahuddin banjo mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum ya yi kira ne ga sabon shugaba Donald Trump. So congratulations to Donald Trump muna duba cewa zuwan shi as a president da na america akwai ababen da yake kamata ya revise wurin um, taimaka na haɗin kai kasa da kasa da makamancinsu saboda murka mu fahimci cewa duniya ba kasan da data ta gina kan da shida ba ce sa wasu lokacin baya wahalan da yawar baki suka yi musamman closure of border da yayi da makamancinsu nan this time around ya duba cewa kamar duka na cikin ababen da yasa ya lose election wannan shekara furin da ya wuce kuma ra'ayin shi kan batun homosexuality wani abin da kuma it favor diverse da um, religious communities da yake na gan kamar duka na cikin ababen da suka duba ka bashi wannan dama duk da cewa an gudanar da zaben wuri a Amurka amma tsakanin jiya zuwa yau miliyon amurkawa suka kada ƙuri'a kuma aka samu sakamako cikin awanni 24 shin ko akwai abin kwaikwayo ga ƙasar ghana wadda za ta yi zaben gama gari a watan gobe tambayar da na yi wa alhaji garba usman kenan ya zaɓin da aka yi da donald trump ban so ba amma dai bai bani mamaki ba amma mu zo irin zaɓin da aka yi tsarin demokaradiyyar america ya fi shekara aru aru shekara ɗari biyu da sama to kaga wanga sun ga sun yi karatu sun yi nazari dalilin sai sa da aka yi zaɓe cikin ƙaramin lokaci lokaci sai aka samu natijan zaɓe shi yasa mu ma zamu yi kwaikwayon sa amma kan mu sa samani cewa cikin wani karamin lokaci zamu mu ci wanga gori idan muka tsaya muna kan tsarin demokradiyya da yadda Allah mu ma zamu samu wanga abu za a rantsar da shugaba Donald Trump a ranar Litinin 20 ga watan Janairun 2025 Idris Abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana